Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne da Maryam Dauda tare da sauran abokan aiki muke farin cikin sake haduwa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin bakwai ga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba a yau litinin ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi cewa rasa ƙwararrun ma'aikatan jirgin sama da Rasha ta yi a lokacin da take mamayar Ukraine na taka rawa wajen rashin samun ƙarfi ta sama. Ministan harkokin wajen India Subrahmanyam Jaishankar zai fara ziyara a birnin Moscow a yau litinin domin yin tattaunawa da ake sa ran za ta mai da hankali akan batutuwan tattalin arziki da siyasa. Yayin da masu kada kuri'a za su nufi rumfunan zaɓe gobe talata a nan Amurka. Ta yiwu masu masana'antun na'urorin kada kuri'a su fuskanci labaran da ba na gaskiya ba da nufin kawo cikas a sakamakon zaben. Kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa 'yan asalin afirka da dama ne suka tsaya takara a zaben rabin wa'adi na amurka da za a yi gobe talata what I encourage, I tell people, it's not really always about the party. It's really about the issues. Mm-hmm. Abin da nake karfafawa nake gaya wa mutane shine ba magana jam'iyya ba ce, magana ce ta abin da ya wa al'umma ido. taron afirka da aka yi akan kare hakkin bil'adama a ƙasar gambia ya yaba wa jamhuriyar nijar akan yadda take taka rawa wurin kare haƙoƙin ɗan adam commission african wadda take dauke da mutum goma sha daya wanda kuma shugabannin kasashe ne suka zabe suka dora su wannan gurin su suka yaba suka ce niger tana cikin afrik kasashe na fari wanda suke kare haƙƙin adam a cikin shirin za ku ji wani rahoto da muke dauke da shi a kan tallafi da gwamnatin tarayyar najeriya take baiwa waɗanda ambaliya ta rutsa da su kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam da baban gidan jibrin zai gabatar kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu ga kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Litinin ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi cewa rasa ƙwararrun ma'aikatan jirgin sama da Rasha ta yi a lokacin da take mamayar Ukraine na taka rawa wajen rashin samun ƙarfi ta sama. Ta yiwu saboda rashin ba da horo mai kyau ga jama'an. Birtaniya ta ce ƙarfin Rasha na kai hare-hare ta sama ba lallai ya canza ba nan da watanni masu zuwa a cewar wani saƙo da ƙasar ta rubuta a Twitter. ta yiwu asarar jiragen saman da rasha ta yi ya shafi karfin kera sabbin jiragen samanta sosai lokacin da ake bukata don horar da kwararrun matukan jirgin sama ya kara rage damar rasha na sake farfado da karfinta wajen yaƙi ta sama a jiya lahadi mazauna birnin kyason sun kasance babu wutar lantarki da ruwa yayin da jami'an da rasha ta sanya a birnin suka zargi Ukraine da yin zagon kasa ba tare da bada wata hujja ba. Jami'an da ke samun goyon bayan Kremlin sun ce wani hari da Ukraine ta kai ya lalata manyan na'urorin lantarki guda uku. Ministan harkokin wajen India, jai Jaishankar, zai fara ziyara a birnin Moscow a yau domin yin tattaunawa da ake sa ran zata mai da hankali akan batutuwan tattalin arziki da siyasa. ziyarar ta kwanaki biyu ta ministan na india inda zai gana da takwaran aikinsa na rasha sergei lavrov da mataimakin firayim ministan kasar kuma ministan harkokin cinikayya da masana'antu denis monturov ita ce ta farko da wani babban jami'in indiya zai kai rasha tun bayan da moscow ta fara mamayar ukraine a watan fabrairu manazarta sun ce yayin da aka fi mayar da hankali akan matakin indiya mara tsauri game da mamayar rasha a ukraine da kuma ci gaba da sayan mai da kwal ɗin moscow mai arha duk da takunkumin da kasashen yammacin duniya suka kakaba mata ita kuma new delhi tana amfani da karfin ikonta bisa ga daɗaɗɗiyar alakarta da moscow don jaddada buƙatar kawo ƙarshen tashin hankalin gabanin ziyarar da zai fara yau litinin kakakin ma'aikatar harkokin wajen indiya arindam bakci ya fadawa manema labarai cewa a koda yaushe indiya tana jaddada buƙatar komawa hanyar diflomasiyya da tattaunawa don warware rikici na tabbata cewa lallai ministan harkokin wajen ƙasar zai sake nana ta hakan a cewarsa a ranar alhamis To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Gobe Amurkawa da ba riga sun kada kuri'a ba za su ɗunguma rumfunan zaɓe domin zaɓen rabin wa'adi wanda a wannan karon aka sami 'yan asalin Afirka da dama wanda suka tsaya takara. alheri grace abdu ta rawaito cewa akwai 'yan najeriya da dama da suka tsaya takarar a wannan zaben ga dai ci gaban rahotonta carol kazim wata 'yan asalin najeriya tana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya takara a zaben rabin wa'adi wadda ta doke ɗan majalisa brian kirkland a zaben share fage ɗan majalisar da ke rike da kujerar da ya gada daga kawunsa a shekara ta 2016 bayan kawun ya rike kujerar na tsawon sama da shekaru 20. This is my first time running for a public office. Definitely more Wannan ce tsayawa ta takara karan farko. A gaskiya yaƙin neman zaben ya yi wuya ba kamar yadda na zata da farko ba, domin kujerar majalisar jiha nake nema, kuma mazaɓar tana da faɗi, inda za mu rika shiga mu yi yakin neman zaɓe yana da yawa. Da yake wannan ce takarata ta farko, na fuskanci ƙalubalen yadda zan haɗa kan magoya baya na su yi aiki. da yadda zan tara kuɗin yakin neman zaɓe da yadda za mu zazzaga mu zabarar da jama'a su fitar kada kuri'a domin ina takara ne da ɗan takarar da ya shafe sama da shekaru arba'in a siyasa na kuma yi takarar share fage da wanda iyalansu suka yi kaka gida a siyasar jihar da ake zaton babu wanda zai iya buga kirji ya yi takara da su na kuma sami nasara na kada su domin mutane sun gaji da gafara sa ina buƙatar kawai in nuna cewa zan iya in nuna abin da zan yi mun gaji da cika baki ba mu ganin ana yi wa al'umma aiki a zahiri abin da ya sa na tsaya takara kenan sai dai kuma dole ne in nuna masu kada kuri'a inda na sa gaba in kuma nuna musu cewa lalle zan iya a nasa bayanin segun adeyina dan takarar majalisar wakilai a jihar joja ɗaya daga cikin 'yan najeriya biyar da suka tsaya takara zuwa majalisar wakilai ƙarƙashin tuta jam'iyyar democrat ya bayyana cewa yana da kyau a samu wakilci a dukkan jam'iyyu. What I encourage, I tell people, Abin da nake karfafawa nake gaya wa mutane shine ba magana jam'iyya ba ce, magana ce ta abin da ya tsone wa al'umma ido. Sabili da haka muna buƙatar wakilci a kowane bangare bai kamata a ce domin ina bakin fata ni ɗan jam'iyyar democrat ba ne ko kuma ni ɗan jam'iyyar republican ne domin ina bature ba. kamar yadda aka cika ganin mutane suna ɗauka amma a ƙarshe duka magana ce ta abin da yake sosawa al'umma rai domin a kowane mataki ko kuma matsayi aka zaɓe ka kana wakilcin al'umma ne iro omeri wata matashiya da ke takarar majalisa a birnin dallas ta bayyana cewa lokaci ya yi da mata za su shiga siyasa su ba da su ga ci gaban al'umma da kuma ganin an samu inganci a bangarorin da ke ɗaukar hankulansu. We have to step at times when we feel that people aren't listening to us or are the things that we need Tilas ne mu fita mu wakilci kanmu a lokacin da muke ganin mutane ba sa sauraron mu ko ana watsi da bukatun mu Idan muka ga haka na faruwa dalilin shine domin babu mata da yawa a wuraren da ake yanke shawarwari. Tilas ne mu nemi hanyar shiga waɗannan wurare domin a dama da mu. Banda 'yan Najeriya akwai 'yan asalin ƙasashen Afirka da dama da suka tsaya takara a zaben rabin wa'adi da za a gudanar gobe a duk faɗin Amurka. zaben da yake da muhimmanci a siyasa amurka inda jam'iyyun siyasar kasar suke nuna kwarjininsu ko kuma karbuwa ta wajen yawan kujerun da za su lashe a majalisar dokokin kasar alheri grace abdu murya amurka daga washington dc a gaida alheri grace abdu da wannan rahoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye, sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwa da kuma Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A yau Litinin Koriya ta Arewa ta faɗi cewa makamai masu linzamin da ta harba na baya-bayan nan shiri ne na kai hare-hare akan Koriya ta Kudu da Amurka. yayin da kasashen biyu suka yi wani gagarumin atisayen yaƙi yayin da kuma koriya ta kudu ta ce ta gano wasu sassan makami mai linzamin da koriya ta arewa ta harba a kusa da gabar tekunta a makon da ya gabata koriya ta arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami da yawa ciki har da makami mai linzami mai cin dogon zango da ɗaruruwan makaman atileri da aka harba a cikin teku a daidai lokacin da koriya ta kudu da amurka suka gudanar da gagarumin atisayen jiragen saman yaƙi na kwanaki shida wanda aka kammala a ranar asabar ɗin da ta gabata rundunar sojan koriya ta arewa ta ce atisayen da aka yi wa lakabi da vigilant storm tsokana ce a fili da nufin ƙara ruruta wutar rikicin rundunar sojan koriya ta arewa ta ce ta gudanar da ayyukan harba makaman ne a matsayin kwatankwacin kai hare-hare kan sansanonin jiragen sama da jiragen sama da kuma wani babban birni a koriya ta kudu. a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake wayoyin rahotanninmu. mu. taron hukumomi da kungiyoyin kasashen afirka masu rajin kare haƙƙin bal'adama karo na 73 da ke shirin kammala zamansa a ranar tara ga wannan watan nuwamba a ƙasar gambia ya yi ba da yadda jamhuriyar niger ta mai da hankali wajen mutunta wasu muhimman 'yancin ɗan adam a sashen wato saɓanin yadda aka gano a wasu kasashen nahiyar afirka waɗanda suka gaza cika alƙawuran da ke kunshe a cikin yarjejeniyar da suka saka wa hannu a wannan fannin hukumomin shari'a ta Nijar sun yi amfani da wannan dama don jaddada wa jama'a cewa ba za su taɓa amincewa da 'yancin masu luwaɗi da maɗigo a ƙasar ba. Wakilin Musulun Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. a taron bitar da suka kira a gaban manema labarai a washegarin dawowarsu daga birnin banjul shugabannin tawagar nishar a wannan taro sun ce sun zo da babban albishir mai nasaba da 'yancin dan adam kasancewar a yau 'yancin dan adam na daga cikin sharuɗan da ya zama dole kasashe su cika kafin samun karbuwa a wajen sauran takwarorinsu na duniya mai shari'a mamman sani usaini shibashe na daga cikin jagororin wannan tawaga commission african wadda take dauke da mutum goma sha daya wanda kuma shugabannin kasashe ne suka zaɓe suka dora su wannan gurin su suka yaba suka ce niger tana cikin afrik kasashe na fari wanda suke kare haƙƙin adam akwai wata yarjejeniya ta tsakanin kasashen afirka da yawa sun sa hannu amma bayan sun sa hannun ba su komi ba niger ta sa hannu bisa wannan convention kuma ta zo ta ɗauki doka wadda ta shahi kare hakkin 'yan gudun hijira na cikin kasa shi ne ake shama da place intern ƙasashe da yawa suna zuwa nan Nijar dan su kwaikwaye mu. Sakin ragamar 'yancin faɗin albarkacin baki a 'yan shekarun nan biyu a nan Nijar wani mataki ne da ya matukar tasiri wajen canza kimar ƙasar a idan duniya. A wannan babban taron da aka yi an ce Nijar ita kaɗai ce ƙasa a cikin Afirka wanda ta soke kaso ga ɗan jarida da duka ɗan adam wanda ya yi wani ƙazahi ko wani zagi bisa ga kafofin sada zumunta ko kafofin labarai shugaban kasa shi da shi ne dau alkawali ya ce wannan tsohuwar doka ta 2019 wadda bisanta ne aka yi ta kama mutane da jurnalist da wanda ba jurnalist ba a yi mata ma a sake ta bai so ga wani dan jarida gidan kaso. a cewar shugaban gamayyar kungiyoyin kare hakkin dan adam na code kani abdullahi wanda shi ma ya halarci taron na gambia ƙungiyoyi masu zaman kansu sun taka rawa sosai wajen samar da wannan sauyi da ake shelar samu a Nijar. Lokacin da Nijar ya kai report cin su na goma sha biyar mu a wajen mu farin fula mu yi report cin mu da aka ce ma alternative kaman inda gwamnati bai gai gaskiya ba ko ya gaya ma bai ce gaskiya ba mu ma muna kai a can muka ce a Nijar babu doka mai kara mutane wanda su ce kara hake da adam ce na a tambayi Nijar ya yi shi wannan cin gaba ne tun da Nijar ya yi shi. kuma da niger ya sa hannun shi a bisa kan takarda wanda yake sa kowane ɗan kasar niger yana yi kai karan niger a can wannan ci gaba ne sai dai duk da yabon da suke sha hukumomin niger sun ce ba za su taɓa amincewa da 'yancin 'yan maɗigo da 'yan luwaɗi ba balantana maganar auren jinsi mace mai neman mace ko namiji mai neman namiji akwai wasu kasashen nasaru da suka bada kamar shawarar wai niger mu yarda da 'yancinsu to wannan mun yi watsi da su tun can muka ce ba mu yarda ba duk abin da zai shahi zai taba addinin na musulmi ba mu yarda da shi mun yi watsi da wannan abubuwa nasu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton ambaliyar ruwan sama da aka samu sanadiyya wato ya a kasashe da dama ya yi sanadin raba miliyoyin mutane da mahallansu da asarar rayuka da gonaki da makadarori jihohin tarayyar najeriya da dama ne suka fuskanci matsala na ambaliyar sakamakon batsewar koguna da kuma dam-dam gwamnatin tarayya ta tallafa wa waɗanda lamarin ya shafa wakilinmu haruna dauda biyu ya haɗa mana rahoto akan wannan batun ilimi garkwaɗan adam can ba da tangarɗa a najeriya kaɗai an yi kiyasin cewa akwai mutum miliyan biyu da dugu biyar da suka rasa mahallansu a cewar hukumar sama da agajin gaggawa ta najeriya wato nema yanzu haka akwai mutane kimanin miliyan ashirin da ke fama da karancin abincin da wannan sanadiyar ambaliyar ruwa ya haifar masu an kuma samu barkewar cututtuka da dama ciki har da cutar kwalara da aka ce an kiyasin cewa sama da dubu goma sha ɗaya da ke fama da wannan cuta na kwalara kuma an samu mace-mace ɗari biyu da hamsin da shida da wannan cuta ta yi sanadiyar watan oktoba kaɗai mafi yawan jihohin da aka samu barkewar wannan cuta dai a shirar arewa maso gabacin najeriya su ne borno da yobe da kuma adamawa tunje hukumar agajin gaggawan ta ƙasa wato nema ta sun rabon kayayyakin agaji kamar da shugaban ƙasa ya umurce ta shugaba muhammadu buhari wani darakta janar na hukumar alhaji mustapha ahmad ya yi da kuma wani babban darakta hukumar alhaji muhammad kanar ya wakilta ga kuma abin da ke cewa mun zo ah, da don mu ba da kaya da shugaban kasa ya ce a bayar kowane state wanda wannan iktila'i na ruwa ya samu garuruka da kauyuka shugaban kasa ce a zo a babba su wayannan abubuwa ya saki abinci mai dimbin yawa don a ba wayannan mutane kazalika kuma mun samu kuma hallau karin taimako daga shi gurin mun sake tahowa da shi muka zo mu wa shi gwamna hannu da hannu don ya rabawa mutane da suka shafi wannan abu kamar da me ko kawo don ba waɗannan mutane to mun kawo dude wani abin da ake bukata na na dan adam wanda zai daga abinci akwai abinci akwai kayan sawa akwai kuma kaya na yau da kullum ga in tafiya ta yi ma har da kayan da za a dan gyaggyara gidaje a shiga akwai tufafi na maza akwai tufafi na mata kuma ma akwai wanda dai kamar dai samari da yara wanda nasu ne Ya zama shugaban hukumar bayar da agajin gawa na jihar borno hajiya ya bawa kulo wadda kuma kuma ta karbi waɗannan kayayyaki a madadin gwamnatin jihar borno ta soma ne da bayyana godiyarsu kamar haka tallafin ne da aka kawo a daidai lokacin ta so abin abinan baba buhari president of nigeria ya burge mu sosai don wannan dama gurin aiki mu sunan shi wurin agajin gaggawa to na ga ba tare da bata lokaci ba sun kawo dimbin taimako musamman mana abinci dama mutane suna sun shiga halin duk da gabana ya ba da taimako saboda gonakinsu abin ya shafa sosai sun shiga wani halin damuwa amma in sun ga wannan taimako insha allahu kafin dai su fara noman rani kuma kaji ya ce taimakon za a ci gaba da ita insha allahu mutane ba za su shiga halin ta wata halin da na intaha ba insha allah hajiya ya ba kenan shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na jihar borno ke bayani game da kayayyakin agaji da hukumar agajin gaggawa ta kasa ta kawo musu a jihar borno sakamakon wannan ambaliya haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba. ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa daji. Masu sauraro assalamu alaikum mu da warhaka mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A makon da ya gabata dai kun ji mu tare da Malam Shehu Yusuf Kura wani mazaunin Amurka wanda kuma yake mana bayani game da sabon tsarin nan da shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ɗauka na yafewa ɗalibai 'yan asalin ƙasar Amurka ɗanben basussukan da gwamnatin tarayyar kasar ke bin su domin yin karatu a jami'oyin kasar kafin lokaci ya yi mana halin nasa wannan makon za mu dora inda malam shehu yusuf kura ya ci gaba da cewa to idan an zo waɗannan jami'o'i kowace akwai manya-manyan attajirai da suka je suka buɗe gidauniya wannan gidauniya ita take ne ɗiban kuɗi take ba waɗannan ɗalibai da ba su da gata sosai misali za a tambaye ka nawa ne abin da babanka yake samu ko nawa ne abin abin babarka take samu kuma nawa suke biyan haya ina suke zuwa aiki kashe kuɗi nawa suke kashewa a cin abinci da kuɗin haya da sauransu idan da aka ƙididdige suka ga cewa mahaifanka ba su da ƙarfi sosai da za su iya tallafa maka da kuɗin karatu cikin kwanciyar hankali to irin waɗannan grants ɗin to sai yarka ta samu grant wata ta samu dala dubu uku wata ta samu dala dubu hudu wata ta samu dala dubu biyar gwargwadon abin da wannan gidauniya take so ta baiwa ɗalibai saboda ka sai a samu ɗalibai kamar guda dubu a makaranta 'ya'yan talakawa zirya sai waɗannan gidauniyoyi misali a nan a ce dangote ya kafa alhaji karam ya kafa abdulsalam gashash ya kafa wane ne ya kafa a buk akwai grants ko kuma akwai foundation ko akwai eh, hukumomi ko kuma gidauniyoyin da suke bada taimako kamar guda tara ko goma kuma sun ware naira miliyan ɗari to waɗannan naira miliyan ɗari 'ya'yan talakawa za a baiwa to malam shehu wannan na nufin idan dai ba a irin waannan manyan jami'o'i kai karatu ba akwai inda za ka yi aiki kenan wanda bai kai matsayin wayannan jami'o'i ba irin su yale kakka manta na ce da kai akwai universities din da dama dan talaka ma ba zai nema ba domin universities ne za ka je ka biya dala dubu ɗari da tamanin a kowane shekara a nan kuma a university of maryland za ka iya biyan dala dubu talatin maybe a university in ka je kamar Bowie State University din ko kuma ka je Morgan State University idan ka iya biyan dala dubu ashirin kai karatun digiri kuma karatun nan naka na digiri inda kai karatun nan a garin ku ko a area ku a nan za ka yi aiki amma in ka je irin su Yale din nan sai in kana so ka shiga siyasa ko kana so ka shiga manya-manyan kamfanonin technology da IT da sauransu to waɗannan ma ƙananan universities din su ma za ka iya samun aiki a irin waɗannan gurare din amma wancan gwargwadon kudinka gwargwadon jami'ar ka. to bayan ɗalibi ya kammala jami'ar yaushe zai fara biyan wannan bashi kenan da ake bin sa na idan ɗalibi ya gama ya yi university shekara hudu ko shekara uku ya ciyo bashin dala dubu talatin ko dala dubu arba'in ko dala dubu ɗari ko dala dubu ɗari da hamsin ya ci kudin gwamnati ne wannan ta bashi ya karatu daga ran da ya fara aiki gwamnati kuma za zai ringa biyan ta ko da dala talatin talatin ko da dala arba'in arba'in arba'in ko da dala ɗari ɗari saboda haka ne sai kaga ka gama university ka shekara talatin kana biyan kuɗin karatunka da kai saboda me saboda ba takura ma za a yi a ce lallai sai ka biya a shekara uku ba ko lallai sai ka biya a shekara biyu ba a'a ɗaukan dogon lokaci ake shekara talatin shekara ashirin da biyar ana biya saboda ba a so an takura maka saboda in ka zo ka fara aiki ka tara iyali kuma kana so ka sayi gida kana so ka sayi mota kana so ka zuba jari a 401k ɗinka inda kake duk waɗannan abubuwan gwamnati tana duba ya ta ce to abin da ya kamata ka biya bashin karatu da kai shine dala talatin duk wata ko dala arba'in duk wata ko dala ɗari duk wata gwargwadon samun ka na yanzu abin da joe biden ya yi saboda wannan kuɗi da ake biya akwai uwar kuɗi a cikinsu akwai kuma ruwa to uwar kuɗin ce ya yafe ya ce to yanzu wannan suke biyan dala ɗari ɗari ɗari kuma ana bin su naira dubu arba'in ko dala dubu arba'in kai ko dala dubu ashirin to gwamnati ta yafe musu wannan uwar kuɗi yanzu abin da za su yi kokari su biya kuɗin ruwan kuma kuɗin ruwan bai wuce dala goma dala ashirin saboda haka in ka iya haɗa su gaba ɗaya idan a shekara da kana biyan kuɗin student loan ɗinka dala dubu biyu to yanzu wannan dala dubu biyu ita za ka make a shekara ka biya kuɗin uwar ruwan wancan uwar kuɗin da gwamnati ku ta baka ta yafe maka domin wannan kuɗin ruwan tunda tana amfani da bankuna ne to waɗannan bankuna ne suke caza su to bata isa ta yafe kuɗin da bankuna suke caza ba sannan wani sharaɗin kuma ba za a yafe maka kuɗin karatunka na digiri da kai ba idan abin da kake samu ya haura naira ko kuma dala dubu ɗari da arba'in a kowace shekara ma'ana in kana aiki a shekara kana ɗaukan dala dubu ɗari da arba'in ko dala dubu ɗari da saba'in ne to za a yafe maka ba domin gwamnati za ta ce ai kana da kuɗi za ka iya biya saboda ka je ka biya amma in kana samun ƙasa. to me yasa su 'yan jam'iyyar republican suke adawa da wannan mataki kuma gashi talakawa ne za a taimakawa. yawancin 'ya'yan talakawa ne suke cikin wannan rukuni saboda haka ne 'yan jam'iyyar republican ba sa goyon bayan wannan tsari kuma already a yanzu haka tuni har mutane sama da miliyan goma sun rubuta takardar neman gwamnati ta yafe musu bashi ko da yake wani alkali a california alkalin kotun tarayya ya dakatar da shirin har sai an gama sauraron karar da 'yan jam'iyyar republican suka kai cewa ba sa goyon bayan wannan shiri amma dai gwamnati ta ce duk mai so ya ci gaba da nema wannan shiri ba abin da zai canza shi kuma in allah ya yarda duk wannan cancanta za a bashi. To masararo a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba a madadin bakon namu Shehu Yusuf Kura da kuma Julie Leathers da ta shirya da ba da umarnin shirin. Na ku baban ya jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba. To madalla gaida baban gida jibrin yanzu ko ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku. ku. ra'ayi na farko ra'ayinka ne sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bautin tarayyar najeriya kace salam voa hausa hakika kafa kananan kotuna a jihar bauchi don karɓo basussukan da ake bin mutane abin ayaba ne matuka allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu amin sai ra'ayin haɗin gwiwa daga ajamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau kuka cewa to mun fahimci cewa yadda dattijan najeriya suka san daɗin mulki ba zaben shekara ta 2023 ba ko zaben shekara ta 2027 da ake tafe babu yadda za a yi su bari a dama da matasa a siyasar najeriya domin idan hannu na son majina kara bai samu don haka a yi sha'ani kawai an ce an cuci ƙauye ra'ayi na gaba ra'ayinka ne yake nuna sani yunusari a jihar yobe kace hakika kalaman da ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar pdp wato alhaji atiku abubakar ya yi cewa idan ya zama shugaban ƙasa zai sayar da kamfanonin mai na ƙasar ga 'yan kasuwa tabbas hakan ya yi daidai ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantuwa yau ra'ayinka ne hamidu kalala buwa jihar difa jamhuriyar niger ta ce ina mai gargaɗin al'ummar ƙasarmu niger da najeriya su hankali da wuta domin lokacin kaka lokacin iska kuma muna fata Allah ya kiyaye mana masifar wuta amin sun amin. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. litinin ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗi cewa rasa ƙwararrun ma'aikatan jirgin sama da rasha ta yi a lokacin da take mamayar ukraine na taka rawa wajen rashin samun ƙarfi ta sama ta yiwu saboda rashin bada horo mai kyau ga jami'an birtaniya ta ce ƙarfin rasha na kai hare-hare ta sama ba lallai ya canza ba nan da watanni masu zuwa a cewar wani sako da ƙasar ta rubuta a shafin twitter Ministan harkokin wajen India Subrahmanyam Jaishankar zai kai ziyara birnin Moscow a yau Litinin domin yin tattaunawar da ake sa ran zata mai da hankali akan batutuwan tattalin arziki da siyasa. ziyarar ta kwanaki biyu ta ministan na india inda zai gana da takwaran aikinsa na rasha sergei lavrov da mataimakin prime ministan kasar kuma ministan harkokin cinikayya da masana'antu denis montorov ita ce ta farko da wani babban jami'in indiya zai kai rasha tun bayan da moscow ta fara mamayar ukraine a watan fabrairu Yayin da masu kada kuri'a za su nufi rumfunan zaɓe gobe talata, ta yiwu masu masana'antun na'urorin kada kuri'a su fuskanci labaran da ba na gaskiya ba da nufin kawo cikas a sakamakon zaben. To masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gada da GMT za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham da ta hada ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. a huta lafiya salamu alaikum amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa